Haka take studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Eh, shugaban majalisar ceton kasa kuma shugaban kasa brigadier janar abdurrahman chani ya yi hira tare da 'yan jarida kan batutuwan da ke shafar kasa za ku ji ƙarin bayani a yau sha biyu ga watan february ranar yaƙi da cutar borin jaki ta duniya za ku ji ƙarin hasken kan wannan cuta na wata kwararren likitar kwakwalwa eh, shirinmu na musamman zai mai da hankali kan 'yancin ɗan adam musamman kan mutanen da ake tuhuma da ake tsare su na ɗan lokaci a ofishin 'yan sanda da kuma gendarmerie. madalla yanzu galabar naku ɗaya na bin ɗaya shugaban majalisar ceton ƙasa na CNSP kuma shugaban ƙasa Brigadier General Abdurrahman Chani ya hira tare da 'yan jaridar gidan talabijin da rediyo na ƙasa cikin harsunan Hausa, Zabarmanci da Faransanci a cewar kamfanin dillancin labarai na ANP batutuwa da ke shafar ƙasa aka taɓo musamman ma maganar ficewar ƙasashen IOS daga ƙungiyar yawo a cewar shugaban ƙasa da tsaro sanin ya kamata mata da tattalin arziki su ne suka tura Nijar Mali da Burkina Faso ficewa daga kungiyar shiyar. Tun ficewar Nijar daga kungiyar da ekuwa Ekuwaz mutanen Difa da ke kasuwancin kifi da dabbobi na nuna damuwa a halin yanzu waɗannan 'yan kasuwa masu shige da fice na ganin abubuwa za su iya rincaɓewa dalilin kiransu zuwa ga hukumin Nijar da na Najeriya a cikin rahoton Mani Musa. fargaban da muke da shi saboda yanayin yadda Nijar din nan ya fita daga ECOWAS din nan to muna jin tsoron nan gaban kada su zo kuma su hana mu ma zuwa sayayyan saboda yanayi bai kamata ba nan gaba Nijar da Najeriya ya zama na wai suna kallon kallo a tsakanin su wannan kaskanci ne ba ma wai ga kasashen wajen suna kallon su ba su bari mu ma muna kallon su ba idan mutunci ba mu talakawan ma ya kamata su san sun girma gaskiya abubuwan da yake faruwa tsakanin ecowas da nijar ba ma jin daɗin shi don harkan tafiye-tafiyen mu na zumunci na tafiye-tafiye yan uwa da abokan arziki tun da mu dai anan dai muna da yan uwa a can bai yiwa ce ba za mu taba tsallaka ba ba zai yiwu ba to wajen tsallake-tsallake a a dawo wani suna ko wani mutuwa ko wani armi haka dai da wani uzuri na yau da gobe dai gaskiya muna fuskantar dan matsaloli Cutar borin gishiri da ke shafar kwakwalwa haka kuma cuta ce da ake iya kawo nakasa amma duk da haka ana iya rayuwa da ita a yau litinin ita ce ranar duniya ta yaƙi da cutar borin jaki madam fatimata hassan jibo kwararren likitar kwakwalwa ta hiranta da hassan nura abdurrahman kan wannan cuta. Yunkurin don ƙarin haske ne kan cutar farfadiya a Nijar. Al'ummar ƙasar Nijar su san da cewa farfadiya ba cuta bace ta iska ko wani ishi. Su gane da ana iya warkar da wanda ya kamu da wannan cuta, kuma kada su dinka nuna ma wanda adda wannan cutar yatsa, saboda ba a ɗawa ma wani ita. Kuma kashi saba'in bisa ɗari na masu kamuwa da ita suna samun lafiya. Cikin sashen aikinmu na nan opital Amiru Bubakar Jallo ta Yamai tun watan Mayu na shekarar 2017 zuwa shekarar 2020 mun yi rajistar marasa lafiya 12,000 da suka zo don gwaji kan lafiyar jijiyoyin jikinsu. A cikinsu kuma fiye da 5,000 masu farfadiya ne kenan a jimilce sun tashi kashi 48.25 bisa 100. Kwamitin harkokin mata kafa na Jami'ar Abdulmumini Jofo da ke nan birnin mai ya shirya ba da jini a nan jami'ar a yau litinin 12 ga watan Fabrairu a cewar mamar Isaka Nafisa wakilayar ɗalibai mata wannan ba da jini wani aiki ne na jin kai da ke ceton rayuka a cikin rahoton Rafiya Abdullahi Musi. Mun gano cewar ko da yaushe akwai sakonni da jama'a ke wallafawa na mutane da ke bukatar taimakon jini. Shi ya sa mu ɗalibai na jami'a muka da wannan ranar da mu taimaka ma masu fama da wannan matsalar. Gaskiya ne sashen da ke kula da al'amuran mata na jami'ar shi ya ɗauki nauyin tsara wannan bikin amma ba mata kaɗai ba ne za su ba da jinin. Ina kira sauran ɗalibai maza su ma su taimaka su ba da jini. Abin da ake bukata kawai wanda zai ba da jinin ya kasance cikin ƙoshin lahiya kuma ya cika dukkan sharuɗɗan na ba da jinin. Sha ga watan Fabrairu na kowace shekara an keɓe shi zuwa a matsayin ranar yara soja wannan shekara an keɓe ta ne ga miliyoyin yara 'yan mata da samari da aka tura cikin da karfi cikin runduna ko kuma kungiyoyi masu dauke da makamai a cikin duniya rana ce ta yaƙi da wannan laifi a yankin ƙasashe uku na burkina faso nijar da mali sidik abba dan jarida kuma kwararre kan batutuwan tsaro ya yi duba wannan batu a cikin rahoton tanan fudai ahmed Cikin kasashen iyakoki uku, kamar cikin sauran yankunan da ke cin karo da tashe-tashen hankula, rundunonin 'yan bindiga sun samu galabar ɗaukan ƙananan yara masu shekaru sha uku, sha hudu zuwa sha biyar, wanda suke cikin gungun 'yan ta'adda daban-daban na wannan yankin. Kamar yadda kuka sani, wannan wajejen mutane ba su da aikin yi, ba su da wata madogara, kenan dukkan abin da ya zo musu kawai sai su ba da kai. Gashi kuma 'yan bindigar ba su da wata hatsayiyar akida. Wani lokaci cikin makarantun Islama ne ma ma suke zuwa suna ɗaukan yaran wani lokaci ƙananan yara ne sosai ma a gani na samun mafita kan wannan matsalar ta damawa da matasa cikin al'amuran tashe-tashen hankula zai zo ƙarshe ne idan an ciyo kan matsalar tsaro da tamma al'umma katutu da kuma bullo da wasu hanyoyi na ci gaba don tsare yara daga shiga cikin wannan gungun na 'yan ta'adda. a karamar hukumar kakara ta bengu da ke cikin jihar gaya wato kudaden da ya kamata domin tafiyar da aikin ofishin magajin gari na jinkira a tattara su haraji da asangam su ne mutane suke bada domin tafiyar da wannan aiki dalilin kiran magajin garin bengu da ya kamata a tunatar da al'umma kan yadda ya kamata su biya harajin su da asangam madan sale lantana wato muhammadu a cikin rahoton fadal alu Gaskiya kudade ba sa shiga sosai cikin asusun da'irar, shi yasa ba mu iya yin wasu ayyuka tunda idan babu kuɗi ba za a iya gudanar da ayyukan da'ira ba. Ya kamata mutane su san cewa duk abin da za su yi kansu ne suke ma, kenan ya kamata mu haɗa kanmu mu rinka zuba wannan kudaden na asangam kai a kai wanda da su ne za mu iya biyan ma'aikata na da'irar sannan kuma da su ma'aikata da ke taimakawa a cikin gidajen asibitoci da makarantu da sauransu. To idan babu wannan kudaden tukaka ne za mu iya biyan albashin ma'aikatan na da'ira har ma kuma mu biya na sauran ma'aikatan da ke taimaka mana a nan asibiti da makarantu A cikin yarjejeniyar rufe Kominaka a shekara ta 2021 wani shirin karfafa karfin wuraren samar da ruwa domin aikin garake na daga ciki. Sai dai bayan shekaru uku har yanzu ba a samar da waɗannan wuraren janyo ruwa ba a cewar Almustapha Alassan Eh, shugaban kawancen kungiyoyin fararen hula na OSA da ke Arlita a cikin rahoton gungu Muhammad Dantani. Shekara biyu yanzu da aka rihe Kominak suka ce za su ba yangara ke ruwa kuma har yanzu ba a ba su ruwa da sahin nan mun samu zuwa can tare da shugaban gunduma da yake dare rana yana kokarin bakin shi don saboda gangara ke su samu ruwan wagga tahiya wadda muka yi tabbiyar kenan kuma amma har yanzu kominak ba su kara ruwan da ake so ba kuma wannan abun yana ba da bakin ciki sarai yau dai shugaban gunduma ya ce musu ya kamata su je su yi forage don saboda yangara kenan su samu ruwa gaske ya kwatanta musu ka abun ba wasa bane yake da gaske yake yana son su samu ruwa lalle mu mun ji dadin wannan magana da prefe yake yi saboda talakawan shi A cikin tsarin bikin silima na fina-finai kan 'yancin ɗan adam wato cewa da fifido tukwici na fim mai kyau ya zo ga wani ɗan Nijar da ya samu tukwicin a yau da safe a nan birnin Yamai. musaurari Ibrahim Isa Garba, Darakta Janar na Canal Plus Nijar a cikin rahoton Ismail Jibbo. Muna da buƙatar wani zaure inda za a rinka haɓaka gwanintar 'yan Nijar. Cikin wannan ɗakin mun yi ƙoƙarin tattara manyan mutane masu faɗa a ji cikin harkar silma a nan Nijar don tattaunawa kan ayyukan da suke son shiryawa da abin da suka riga suka yi kamar aiki don ƙirƙira wata hanya ta kanas wadda za su rinka mu'amala tare da kanar plus ta nan Nijar. Ya kamata mu rinka ayyukanmu na fim yadda za su rinka taɓa dukkanin Afirka. Kuma ya kamata mu rinka ci gaba da yin hakan saboda da muna ganin mun fara amma ya kamata mu kara kusanci da su 'yan fina-finan kamar yanzu da muka fara ta hanyar fifido da sa hannun malam baidari dan dama ce saboda akwai wasu daga cikin su da ke tambayar kansu dan me yasa ba a saka finafinan finan Niger saman Canal Plus yau mun ba su damar su turo muna fina-finan su da kansu saboda muna da babban kamfani na tsarin fim na ƙasa da ƙasa muna fatan cewa wannan fim din da muke gaba lambar yabo a safiyar nan zai huce ba da jimawa ba saman manhajar Canal Plus euh, passera bientôt aussi sur les bouquets de Canal+. 嗯。 'Yan wasan elefan na Cote d'Ivoire sun lace kofin ƙwallon kafa ta Afirka a ranar Lahadi 11 ga watan Fabrairu a karo na uku cikin tarihin kungiyar gaban Super Eagles na nigeria da da daya 'Yan wasan Cote d'Ivoire an ceto su ne a gasar Kano bayan Gine Equatorial ta lashe su. A karshe Cote d'Ivoire ta ci kofin nigeria ta zo ta biyu sannan Afirka ta kudu ta uku. elefan sun lashe kofin nasu yau da ta farko a shekara ta 2015. Tun zo sai rahoton mu na musamman a lokacin da ake tsarewa na ɗan lokaci a ofishin 'yan sanda ko a jandarmeri wani lokaci ana faɗin ana cewa wato mutum ya fidda tufafin saka a tura shi suluru. Juju Muhammadu Lawali a kotun maraɗi kuma mamba na ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta ANDD ya yi ƙarin haske kan wannan lokaci na tauye hakkin ɗan adam a cikin rahoton Muhammad Mamman. Ƙasarmu tana ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya. Da a ce komai na tafiya yadda ya dace, da kundin tsarin mulki ne za a yi aiki da shi, wanda shi kuma yake baiwa kowane mahaluki waɗansu hakukuwa wanda suka dace da shi a matsayin shi na ɗan adam. Shi yasa aka ce shi ɗan adam karramamme ne wanda nauyin bashi kariya ya rataya a wuyan gwamnati ne. Babu wanda ya kamata a wulaƙanta, ko a tozarta ko a yi masa rashin mutunci ko a azabtar da shi. Kenan duka wani ma'aikacin gwamnati wanda aka kama yana azabtar da wani ko cima mutumin mutunci ko da kanshi yayi niyyar yin hakan ko sanya shi aka yi sai a hukunta shi kamar yadda doka ta tsara idan hukuma ce cewa da 'yan sanda ko jandarmomi ko jami'an gard national suka kama mutum a yayin wani bincike nasu za su iya rike shi amma akwai ka'idodin da ya kamata su kiyaye domin ba shi kariya da farko za a bincike shi kamin a sanya shi a cikin kurkukun sannan za a rubuta duka wani abu wanda yake mallakin shi wanda aka samu a jikin shi a wannan lokacin sai a ajiye mishi su a yawancin lokuta sai ka ga jami'an tsaro don su sa mai laifi ya ji ba daɗi sai su tuɓe shi don idan ba kaya jikin mutum duk yadda yake da ƙarfin hali hankali zai ji kanshi wani iri wannan na daga cikin dabarun da su jami'an tsaro ke amfani da su to juju mi kuke yi a matsayinku na masu kare hakkin dan adam a matsayinmu na masu kare hakkin ɗan adam wannan kamar kaiwa mutumcin mutum hari ne da magangar jikinsa saboda a wannan lokaci ba a tabbatar da shi ya aikata laifin ba Juju idan wani mutum an yi masa tsirara a lokacin da ake tsare da shi na wucin gadi don ya ɗauki niyyar kai ƙara ko zai ci nasara. Kwarai makwa laifin da aka tuhume shi na nan daban kuma hakan baya hana shi shi ma ya tuntuɓi shari'a idan har yana tunanin shi ma an tauye mishi nashi haƙƙi sai mai shari'a ya saurare shi. to ko haƙa tana cimma ruwa ganin cewa ƙara ce kan watakila 'yan sanda ko jandarma. Pourquoi non? Ai babu wanda ya kamata ya wani umarni idan har wannan umarnin ya saɓa wa doka ko da ɗan sanda ne ko jandarma ne ko jami'an gardi ne dukkaninsu suna aiki a ƙarƙashin ƙasa ne kenan ƙarƙashin doka suke. Alalwa. To ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.